sai mai kokari mu rage da yawa don kira gobe mu gama in Allah ya so gobe za a rufe gobe za a lahadi ba ya kamata ga abin nan wa adadu ayatiha tis'un wa tis'una aya wato adadin ayoyin wannan sura wato 99 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa huwa ibrazul masir al-makhuf wato bayyanar da makoma wanda yake ana tsoro allazi yantaziru al-kafirun wanda yake kafirai masu izgili ke jira masu izgili da addini kullu ha ila zalikal al-mihwar wato duk surar za ta komo ga tsoratarwa ga makoma wa kun hamta ko al-mihwar al-asil wato mihwar wato abin nan kamar eh, me sunan shi wanda ake eh, jewaye abu akan shi eh, mihwar menene abin nan magurji wato abin da yake ana jewaye akan sa shine mihwar Eh? a ah, in kana eh, nika akwai dan magurji akwai babba wanda ake hawa a kan da eh, ya dutse nika din al'asiri ay sawa'un fi zalika al-qissatu wa mashahid kawni wato qissar da a ciki ko kuma ya ambaci wani abin nan aya ta kaunu wa mashahid al-qiyama ko kuma ambaci wani abu na abin da zai bayyana ranar kiyama Wata jihar da kusko da abin nan tarbihi wanda ake yi abin nan shiryarwa wa taqiba da taqibin da ake yi allati tazruku min qisar wanda yake za su gabaci kissa don sai an yi tambihi ga abin da kissa za ta kumsa Wata takhallulu kuma ba cikin kissa a ambata taqibi wato aqabu ala bayan haka nan kuma a tawo da wani taqibi wani karin bayani duk wannan dai zai koma ga nuna wa makoma kun gane ko hmm. Hmm. ai ba su san abin gaskiya ba ne, in mutum ya san abu gaskiya ne yana yana izgidi eh, babu tunani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra wato Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi an masani ga abin da yake nuhi da waɗannan harufa kuma da an mutum ya lisa fa su zai iske sun hirta karari wajen haruffa cikin wannan sura tilka ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi ne shine qur'ani wato kenan ayoyi daga cikin ayoyin qur'ani wa qur'ani mubin sana abin karatu mai bayyana wa gaskiya daga kariya kun fahimta ko to ci gaba rubama rubama muslimin akon ga ya fara makoma dai ni abin nan da yawa alladina kawar wadanda ke wadanda suke sun ka kafirta da yawa suke guri wato akwai wata qira'a ma ko ma duk dai da yawa wato wadanda kafirta ke in sun ga kiyama wato suke gurin laukanu muslimi da sun zan musulmi wa rubba lil kathir wato da yawa suke gurin da dai a ce mun zan musulmi da ya shi fa innahu yakasuru minhum tamanni zalika wato suna guri kwarai wakila kalili wa innal ahwala tudhishum ko kuma don kaɗan ne wato suna mantawa sai tun gurin da suke yi na komawa kaɗan ne wala ko ba su walkawa kai ya tamannau zalika illa fi ahyanin qalila sai lokuta yan kadan ko kuma ko yanzu a nan duniya duk wanda yake ba kan gaskiya ba yana gurin da ya zama akanta sai dai bai san yadda zai komowa ba shedan ya taho gaba gare shi Eh, duk wanda abubu in ya gani kwarai sha shi yake gani sai dai bai san yadda zai yi ba don haka yake kiyayya da shi don ka a gan shi a rena shi shi <laughs> kun da ko eh, don ba ka kiyayya da wani sai kana ganin kana tsoron shi in ba ka tsoron shi komi yi kamar yadda an ka ambata an ka ce abin nan ah, mm, don me kuke abin nan wani abin nan wani mutum da an kace don me kuke faɗa kuna abin nan hana wa'azi masu wa'azi da Qur'ani da hadisi amma masu kirista yan suna yi ba ku damu ba sai ce waɗancan banzaye ne <laughs> eh waɗancan banzaye ne abin nan ba su jan kowa kun gane ko saboda kai ga mutun na faɗa da wani abu to tsoron shi yake hmm. to zarhum zarhum zarhum wato ka bar kafirai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar su ya kulu su ci wai ta mata su ji daɗi cikin duniya walihim al'amal sannan guri ya shagaltar da su bi dole umar na cewa guri na cewa za su yi tsawon rayuwa gairi da waninsa ya shagaltar da su daga bari imani fasauka ya lamu nan gaba za su sani za su san ƙarshen al'amarin su wa hadha muhkamun la su wannan aya ce tana nan tana aiki wato la su bil qitali fi ko wato abin nan bil qitali fi wato la yunsahu bil qitali don an ce wato yaki ba akwai wanda yake ya abin nan ba akwai kafirai waɗanda za a yi amana da su babu yaki ko to don an ce a bar yaki ba an shahe hukuncin bane yana nan kun fahimta ko ga yaƙi in an yi amana shi kenan babu yaƙi amma wannan hukunci fa a bar su su ci su yi ta abin nan eh, yana nan eh, yana nan yana gudana fihi tahdidun li ahli ahwai akwai tsoratarwa ga masu bin son zuciya wallahi da wasa kun gane ko akwai mai tafsiri wanda ke cewa wannan an shahe shi ba a bari yace a'a eh, yana nan Ah, akwai yaƙi yana nan in sun taso a yi yaƙi a yaƙi amma in sun ce a zauna lafiya a zauna lafiya a ba su su ci su sha su yi jin daɗi su shagala har su mutu eh, mata ba su faru muna ba mu har musu to ci gaba to ci gaba to Allah ya ce ma halakana min qaryatin ba mu halakar da wani gari ba wato mutanen garin illa wa eh, laha kitabu malum fa ce suna da littafi sananne wato Allah ba shi halakar da mutane tun bai musu gargadi ba ah, ko kuma kamin a halaka su sai an ce sai rana kaza kun fahimta ko kuma kenan don kaga kana gargadi sun ki an kyale su kar ka ce wai an kyale su ne sai lokaci ya zo to ci gaba ma wato kamar ajalin kitabu ma'lumun din shi an ka fassara da wannan aya ta biyar ma bi kuma ummatin ajala babu wata al'umma wadda ke gabata ajalinta ba ta halaka gabanin ta kai ga ajalin da an ka bata wa ma ya haka nan kuma bayan ta kai ga ajalin ba za su jinkirta ba Eh, duk yadda sun kai dibara kuma kun fahimta ko ku riba abin nan ingilishi eh, lokacin da suna ganin kamar sun mallake kowa cikin wannan hali sai Allah hidda hitila kamin a jima duk kasar su ta ta zanya inda ko da mawarki suna wannan tunani haka ne ga kowa bari ganin ka kakkahe kasa ka abin in Allah ya tashi tun kuɗe ka kamar nadin tabarma ne za sauki hmm. to ci gaba وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا لو ما تأتينا في الملائكة إن كنت من الصادقين. To, ku bai da masu irgili ke yi, wa qalu sun kace ya ayyuhal ladina zalla alaihi dhikr ya wanda aka saukar ma alqur'ani innaka labajnun kai mahaukaci ne wato suna kira kira irgili wato wai wanda an ka sauka wanda yace a sauka mai littafi eh, innaka lamajnun lalle kai ga wannan magana ta ka mahaukaci kake law ma ta tina bil malaikati in kunta min asadiqin dan ba ka zo muna da malaiku su nuna su gaskata ka ko ko su zama odale in kunta min sadiqin kana cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka innaka nabiyyin da kace kai annabi ne wa anna hadha alquran min indillah wannan qur'ani daga wajen Allah ne to Allah ya gama ka da mala'iku su su su su tsare ka ko su nuna muna ta'ala <laughs> la tanzalul malaa Allah ya ce ma nazul mala'ikata mu ba mu saukar da mala'iku ila bil haqqi sai da gaskiya sai kenan da lokacin ya yayi sai wato bisa ga hukunci na saukar azaba a wannan lokaci mala'iku ke zakuwa amma kanu idan munzarin har in an ka saukar wasu mutane mala'iku don su yi musu azaba to ba a yi musu ba a yi musu jinkiri a wannan lokaci hmm, kun fahimta ko wato neman saukan mala'iku da sun ga mala'ikun to azaba ta zo don haka wato mala'iki bai sauka ƙasa in dai ba lokacin annabi ba sai dai don yi azaba ban da mala'iku waɗanda yake masu marubuta su wannan aikin su ne dare da rana ma nuna zulu mala'ikata ba mu saukar da mala'iku bin nuni wa ƙuri a ya'i ma zalu? kuma an karanta da ta ma zalu? ka gane a uku ne hmm. inna hannu. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون to kuma shi qur'ani bai bukata sai an saukar da mala'iku ga ga tsare shi ko kuma gaskatar da annabi gare shi inna nahnu nazzalna dhikra mu ne wato mu haqiqatan mu ne nazzalna dhikra mun ka saukar da wato wannan qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi wato za mu tsare shi ba a musanya shi shine tabdili ba a musanyawa a kawo wata magana matsaye shi wa tarihi ko kuma a karkatar da magana yadda take wa ziyarati babu qari wa naqas ba ragi bi khilaf al-kutub ban sauran littafai al-munazzala wanda an ka saukar tawrata da sauran littafan sama duka Allah bai alkawalin tsare su ba faƙad ah, da halafi hatta harifu wato wani karkacewa ya shiga ciki wata tabdil da musanyawa li'anna Allah wakkala hibza halil ahbari wa rabbaniyin domin waɗannan littafai tauratu da injil Allah bai yi alkawali ba na tsare su sai su malaman su su tsare don haka kowane malami sai abin nan eh, sai ya karkace aya abin nan kun akwai kwamiti na gyaran bible eh, ko babu shi su karkace aya ce wannan yanzu lokacin ta wuce ko ya kamata mu ƙara kaza to musulunci yana da wannan babaddalu saboda ka sun ka musanya sun ka musanya taurata da inji walau kana muwakkalan li hibzil ulama la baddalu shi ma qur'ani da an bashi ga tsaron malamai da duk sun musanya shi ko kun da yanzu ba su amshe sun ba tijjani hmm, kama baddala haula kamar yadda waɗannan sun ka musanya walakin bihamdillahi lam yaf'al dhalika wato Allah bai haka nan ba bai bar shi ga hannun mutane su musanya ba shi eh, eh, su yi yadda suke ga dama shi zai tsare shi da kansa balla hafazahu Allah to kun gani an ce akwai hadisi wanda yace ah, ulama ummati ka anbiya bani isra'il wato malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke ba cewa an kai su malamai suna da daraja ta annabawa ba ba cewa an kai suna da daraja kamar ta annabawa ba amma aikin da suke yi ya yi kama da annabawan bani isra'ila domin an abin nan taurata da injil ko kuma taurat don ita ɗaya ta samu annabawa bayanta wato abin nan kamin a yi ƙarni ko kamin wani daga wani annabi zuwa ga wani malamai sun cancanza in kara sun rarrage to sai a wani annabi ya taho a kuma saukar da ita kamar yadda take a ebe ƙari kun gane to a musulunci wato Allah ya saukar da Qur'ani ya ce ba a musanyawa amma muyagun malamai na nan na ƙara bidiyoyi ko ba haka ba eh, in an samu malamin kwarai sai ya ya ce wannan bidi'a ne wannan bai cikin Qur'ani wannan bai cikin hadisi kun gane ko eh haka ne eh, kun ga kenan ashe wannan yayi kama da abin nan eh, domin wato a ba mutum basira har ya iya gane wannan qur'ani bai shigo cikin qur'ani ba ya hita wani abin nan ne wani kyauta ce ta Allah kuma abin da shi wani ya mana nan kasan ke kamar aikin da yake nan bayan ya to ya irke kasa lumuye ko da an ka kawo addini an kawo shi karkace kuma an ka karantar da shi akan haka ya tashi Allah ya bashi basirar da ya gane cewa abubuwan nan ba su da kyawu har ya komo yana cewa hadisi hadisi da Qur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗaya abukina. Kun gane ku? Don. To Allah ya taimake mu. Allah ya tabbatar da Bayan saukar da taurat din eh a sauka kuma saukar taurat ka gane to ولقد أرسلنا من قبلك To an ka ci gaba ya ce, Wala ka da'ar darsan namin ƙaulika, Allah ya ce annabi mun aika gabaninka mun aika manzanni fi shiye il awwalin cikin ƙungiyoyi na farko. ai abin da min qabil ilafatil mawsu'i li sifati ai abin nan jamu shi'atin wa hiya al firqa wa tabi'a da nan ka samu shi'a shi'a domin suna shi'atu ali kun da ko al muttafiqatu ala tariqi wanda yake sun hadu ga bin hanya guda sunan su shi'a wa mashabin wato ko kuma masaba su ra'ayin su guda sai a ce shi'a wa ko wa min min sha'a sha'ahu idza taba'ahu ana cewa sha'ahu ya bi shi kenan ga ra'ayinsa wasu mushiya an ai musu suna wato kungiyoyi annahum taraku dinan domin sun ba addini sun alƙawi mai daidaitacce Wata fara sun sun kararraba fi turiqil lalal ga hanyoyin batawar bid'a da bid'o'i wato kenan al'ummomin da na gabata waɗanda yake Allah ya aiko manzanni cikinsu daga baya sun rarrabu sun kazan ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda nan mutanen ka ana tsoratar da su kada su zan haka nan kun fahimta ko to wa ma yatihim wa ma ya min rasulin illa kanu bi wa ma yatihim min rasulun su ƙungiyoyin nan wani manzo bai zo musu ba illa kanu bi yasadunha ce sun zan suna izgili da shi kastihza'i qaumika duka kamar yadda mutanenka ke ma izgili wa hada tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da an kai ma kada ka damu haka an kawo wasu gabanin ka to ci gaba kadhalika nasluku fi qulubil mujrimin kadhalika nasluku haka nan kuma muke shigar da izgilin nan wato abin nan na karyatawa fi kulubil mujrimin cikin mm. um, um, zukatan masu laifi wato waɗanda an masu laifi kenan wannan abu bai tsaya ga na farko ba ko cikin jama'a kadu wanda wanda yana laifi da gangan wato za a sa wannan karkacewar kun fahimta ko da son izgili la yu'minuna bi ba za su yi imani da wannan zikiri ba da wannan qur'ani ba har khalasun fil awwali amma ko mu yan ba su yi imani ba to abin nan abin nan al'ada ubangiji ta azabtar da wanda ya kibin abin da yace ya gabata wannan kuma yana nan kenan zai zo kun fahimta ko ai sunnati la sunna ubangiji fihin gare su min ta'dibin ne musu azaba bi takadhibihim anbiya'am don kareta da suke wa annabawan su wa ha'ula mislum waɗannan su ma wanda duk yayi izgili ya karyata haka abin zai zo masa Allah tsare mu to ci gaba Wa fatana alaihim wato da mun bude musu baban min samai da mun bude wata kofa ta sama fadallu fi arjun sun ka yini suna takawa ciki da mun musu hanya suna zuwa sama don wai su yi imani da qalu inna masu kira sanna da ba su imani ba su ce a'a ai an an sihirce mu ne kawai ai da wato an abin nan la qalu inna masu kira absaruna wato an rihe an kullan mu ne kawai wa ma yusaddu bil bab absaruna an rihe idanun mu ne wato ruwan nan da ake da Musa ba gaskiya bane bal nahnu qawmun masnun a'a mu mutane ne waɗanda an ka sihirce ai sahira muhammadu na muhammadu ya sihirce hankulan mu kama kalu kama yadda sun ka faɗi haka nan inda zuhuri gairi mu lokacin da wani ya bayyana min al-ayati na ayoyi domin annabawan da sun ka wuce duka komai sun ka taho sai su ce a a da mutane suke yi kamar yadda suke cewa wai wanda ya taho kudi yake bashi ko koko wata addu'a yake bashi mai abin nan kamar yadda ne da wani ya da ana ba mu eh shine wa ka annahu sukira absaruna wato kama an an an sihirce abin nan hankulan mu idanun mu wala wala uqulana kuma abin nan wala uqulana babu hankula gare mu sukira absaruna la la uquluna ba hankulan mu ba wato ga hankulan mu muna nan wa nahan wa in kunna natakhayyalu bi absarina hadil ashamu ko da yake muna ganin sifa waɗannan abubuwa da idanun mu ka annana nas'alu kuma muna taka zuwa ga sama wannan kullu sama muna shiga sama lakin nana alau bi kunna amma mun ga mun sani da hankalin mu annal hal bi khilafi wa tabu abin ba haka yake ba ai la haqiqatu babu haqiqa gare shi sun makalu bal na hannu kawo masu sannan suka ce a kai dai an yi muna sihiri mutane ne waɗanda an kawo sihiri ka annahum adrabu an hasri fili ibsari kamar sun ce da an yi sihiri ga idanunmu to yanzu ba ga sihiri ba ga nan ya tsaya ba har ga jikinmu ya shiga wa kalu bal jawaza zalika ila kulina wato to sihirin ya wuce gani har ya kai ga hankulan mu bi sihirin sana'a na, don wani sihiri wanda ya aikata shi gare mu ai inna adama imanin wato rashin imanin su laysa li adami dalaili ba don wai babu hujjoji bane akwai hujjoji Wa laysa yamna'uhum anil imani annal mala'ikata la tanzul kuma da an kace mala'iku ba su ba su sauka ba shi ya wato ba shi ya hana su ba shi ya hana su imani ba wasu udun ila sama'i ashaddu dilalatan da an kaddara musu su hau sama duk da sun hau sama duk da haka ba za su yi imani ba wa alsaqu wato ya hidda cewa da su min nuzul malaika to ko da an yi sama da su duk da aka ba za su yi imani ba inna ma hum qaumun mukabirun masu fada da gaskiya ne bila mubalatin bas kullu ba bil haqqi da gaskiya alwali duk yadda an ka fada musu gaskiya ba su damuwa da ita Allah ya tsare mu To sun eh, ma'inna eh, mu isa samar da rufi da talabijin ayyatu wanda yanzu mutane masu neman ayoyi sun ka doge wato abin da basu imani sai sun nemi ayoyi. To ba sai an saukar da wani abu ba. Walaƙaɗan ja al'adun na fi sama'a'i bulu, jam'an sanya burjoji cikin sama, wato kenan abin da wuraren saukar wata. kila manazirun tasiru fi kawaki. Wata wurare ne wanda yake abin nan taurari na tafiya akai wato taurari bakwai wa hiya ithna ashara inda inda wato su manazil din nan buruj din nan wato goma sha biyu ne ga waɗanda sun kasan ilimin falaki su ake ce ma alhimlu wal thawr wal jawza wal sirtan wal asad wal sumbula wal mizan wal aqrab wal qaws wal jadi wal dalu wal waɗanda su ne abin nan eh, su ne buruj sannan da taurari bakwai waɗanda yake suna tafiya a kansu وهي المريخ والزهرة والأطارد shams والشمس eh, mushtari wato cikin waɗannan eh, biyu mutane suka sani wato rana da wata wato ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni bakwai masu abin nan gewaya sannan akwai mushtari akwai zuhal zuhal ya na girma haka nan abin nan mushtari ya na girma amma ya suna nesa kwarai ba a iya cin kansu to haƙalu almirish lahu alhimlu wal aqrab wato kowane cikin waɗannan bakwai akwai waɗanda yake gewaya tsakanin su wato kamar mirish wato wajen buruj wato yana tsakanin himlu da aqrab zahara lahas mizan hutarid shi kuma yana yawo tsakanin jauza da sumbula kamar yana yawo abinan wato abinan shina da burji na wanda ake ce masirtan shams ita kuma tana da burji guda wanda ake ce asad wal mushtari lahul qaus wal hut mushtari yana da biyu Kaus, da hut zahara da jadwi wad dalu ah, wa ana araha wallahu alam wannan shine malamai sun ka faɗa amma ni ga gani na majami'un nujumi sune wato abinda taura haduwar taurari wato kowane tauraro ba ɗaya bane taurari ne waɗanda sun ka haɗu sun ka yi majmu'a guda li'annan nujum mujami'u wato su taurari kungiya kungiya ne wa kullu mujma'in ya hatawi ala jumlati minan nujumi kowane daga cikin buruj wato ya tattara akan taurari masu yawa la ya alamu adadu ha illallah ba wanda ya san adadin su sai Allah allazi khalaqa wanda ya halitta su wa kullu majmu'atin yaduru ba'daha hawla ba'd kuma kowane kungiya na taurari suna gewaya juna ala nizamin badi bisa ga tsari mai kyau wa fi wadha'ifa mukhtalifa kuma cikin ayyuka waɗanda suke wa Allah daban-daban don amfanin jama'a tadullu ala bahir qudrati su kuma su duka suna nuni ga marinjayen hikima Allah wa hikimati da hikimashi ta'ala eh, fi zihinil ko ah, eh, fi basir waɗannan cikin abin nan suna yawo cikin hikima ubangiji kuma wato abin nan ga hankalin mai basira yana ganin su wa zayyanaha lin nazirin mun ka kawata su wato mun ka kawata sama bitilkal kawaki da waɗannan taurari ko ko da waɗannan ƙungiyoyi na taurari waɗanda ake ce ma fi ru'yatil ayni ga ganin ido lin nazirin ga masu dibi li kulli man yanzur ga duk wanda ke dibi ra shiga ma fi sama abinda a cikin sama min ha na yawan sa wala ha da hasken su wanti share ha da watsuwar su fi kulli nahiyatin ga kowace nahiya min nawahi sama'i mutun rana ta fadi kadiba ka ga yadda sun ka watsu wa kibari hajmiha da girman wato jikinsu wa sur'ati sayriha da gaugawar tafiyarsu wa ha bayna aflaki da juya wasu tsakanin falakokinsu ma tawazuni hafi makina ko wace kuma ta tsare hanyar ta ba ta gushewa daga gare ta abin nan ga sunan ba su ba jan ba su jan juna kowane na tafiya akan hanyar shi wa adami su saƙo da ba da ala balin wani cikinsu bai faɗi akan wani ba ga sunan abin har abada wata wannan abin nan ɗan mutum yadda bi wannan ya san wato tsarin Allah ne to ba ya bukatar wata aya in har yana son ya gaskata annabawa to wa hafiznaha wa وحفظناها ko mun ka tsare sama da taurari min kulli shaytanin rajmin ga dukan shaytan wanda yake wanda an Allah anan ne Allah ya la'ane shi wato abin nan yadkhulu yadkhulu shaytanu fi samai fa sa wato ita abin nan wato kowace wace abin nan sama ta ta farko ko ko sammai wato Allah ya hana shaytanu su shiga ciki don su bata ta da kafirci fa hiya mutahharatu min ash-shirk an tsarkake ta daga kahirci wala yubadu fiha ghayru Allah ba abota ma abinda ba Allah ba ciki wato ba a shirki sai akan ƙasa kawai to ci gaba ba a shirki sai akan ƙasa domin nan Allah ke son ya ɗaukaka mutanen ƙasa inda babu shaytan ba za mu yi nishadi ga ibada ba kuma wa'azi ba zai amfani ba kuma Allah ba zai bayyana adalci ba a ke kenan barin shaitan yana yawo tsakanin musulmi wannan ya yarda wannan bai yarda wannan ya faɗa wannan shi kaza a sana ai adalci tsakanin su wannan wata hikima ce to cika ba to ko da an ka tsare sama shaitannu ba su zuwa can akwai wasu abin nan shaitannu waɗanda ke uh, hawa zuwa sama su uh, ɗora sauraren sata saurare min aljin daga cikin aljannu uh, don su ji abin da ake faɗa su to su ɗora faɗa mu bokaye in ya ji kalma guda ya to ya faɗa boka ya ƙara abin nan tis'in da tara ya yi ta ƙarairayi shi ma bayan sauko bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare fa adbahu sha'bun mubin duk shaytanin wanda ya tafi yana saurare to yula ta wuta ta abin nan tauraro za ta bi shi ai lahiqahu kawkabun sai tauraro ya diske shi eh, abin nan wato abin nan sinan aw shi'ula wato wanda yake kamar kamar kamar mashi ko wata yula min hutu gare shi di'u u huliku wanda yake na haske ya tafiya kone wannan abin nan ya kone wannan shaytani aw yazqubahu ko kuma ya huje hankalinsa aw yukhbilu ko kuma ya bata hankalinsa wa zalika anna shayatin kanu la yuhjabuna an samawati da al'amari yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku abin aljannu ba sha muka ce suna iya hawa sama wa yadkhuluna hasu shigeta wa ya tuna bi akhbari hasu su komo zuwa ga kasa da laburan da a ciki ilal kan zuwa ga bokaye falamma wulida isa muni umin thalath sanawati samawatin amma lokacin da an kafi Isa alaihi salam sai aka hana su zuwa ga sama uku na, na, sama wato ta bakwai da ta shidda da ta da ta biyar wato an ka hana su zuwa can wala ma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ummin samawati bi azmiha amma da an kafi annabi sai an ka hana su zuwa sama duk gaba dai sun masaru ya sarikuna sama bayan haka nan suna zuwa don sata Ah, almasmu wanda yake ai almasmu abinda ake sauraro abinda ake faɗa mala'iku wato daga baitul izza ah, khayramuna bishahayrumuna asa jefe su bishahabi da taurari wato su abina su mutu to ci gaba taurari ko ku hasken taurari yulat yulat hmm, wani abu ne ke yankewa daga girgije ya abin ya harbe su to ci gaba والأرض وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء kuma dai daga cikin ayoyin da ya kamata mutum ya diba ya huta da neman wata mu'jiza wato ya diba wa khalaqana ayatan ukhra mun halitta wata aya ta daban wato al'ard madanaha ƙasa mun miƙa ta wasa'ana mun yalwata ta hatta annaha tara hal uyun mabsuda har in mutane mutun ya dibi ƙasa sai ya ganta kamar shinhide wal qaina fi arwa sai mun ka jefa duwatsu cikin ta wato duwatsu waɗanda yake tabbatacci li Allah ta taharraka don kada ta dora motsi wa ta khasiba bi aliya ce zan ta rusar da abinda akan ta mutanen da aka kai su mutu wa ambatna fiha min kulli in mawdun mun ka tsirar a ciki ko wani arin tsiri wanda yake ana auna shi ai ma'alumin wanda yake sananne muqaddarin wanda anka kaddara inda la wurin ubangiji fa ulamul qadaru alladhi yutaju ilayhi nas kuma a san wato gwargwadon abu wanda mutane ke bukata mai tsirin ma da ke hitowa ana da shi gwargwadon bukata in ba don haka nan ba an ka tsirar da dukan tsiri ba mu san yadda za mu yi da shi ba sai ya halaka mu to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها معايش من كسانيا muku abubuwan rayuwa cikin ƙasar wato kamar ƴaƴan itace da ƙwaya waɗanda ake ci wajalna lakum mun ka sanya muku mallastu lahu razikin mun ka sanya muku bayi ko kuma um, masu yi muku aiki wanda yake ba ku ke bashi abinci ba kai mutun shi mutun ka bautar da shi yana ma hidima ba kai ka ciyar da shi ba kai ka bashi sha ba kai ka koyi ba wannan kuma wata ni'ima Allah ce ya ka wasu akan wasu to wannan bauta iri iri ce akwai bauta wadda an ka sani bayan haka nan bautan nan ba ta karewa ko ka sa wani ya ma aiki ka biya shi ai nau'in bauta ne Eh, in ba haka nan ba wanda duk kasa yana ma aiki ya zalle baranka yana yiwa shi zan shine matsayin kai kuma ka zalle baransa min al'abidi na yi wadda wabi da dabbobi wala an'ami da dabbobi fa inna ma yarzuquhum Allah ba ku ka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su fa tantafi'una bi amma duk da haka ku komo kuna amfani da su wa hadha min gatil imtinani wannan shina cikin gayar bada ni'ima ga wanda ubangiji ya ba ku wa ayatun zahira kuma aya ce bayyananna wato lahum gare su dullu ala anna man sakhara halahum wato tana nuna duk wanda ya hore waɗannan dabbobi ko kuma ya hore mutane ga wasu mutane ma annahum sharikuna fi fil insaniya suna tarewa da su ga abin nan zama duka mutun ne wala kuma duk suna da hankali wa rubbama yakununa qawmin har ma yana yuwa bayin ko abin labaro ne sun hi karfi jisman ga jiki wa an fadu akalan kuma wajen tunani sun hi tunani mai kyawu wa ma'a zalika sakharahumullahu lahu duk da haka wato Allah ya kore su ga waɗanda an ka aza sama gare su ashe wato wannan shi ɗaya ma ya isa aya a ce in Allah ya aiko manzo a ce manzon nan gaskiya ne wa ayatu ukhra tadullu ala ala wujudillah ga wata aya kuma wadda ke nuna war eh, samuwar ubangiji ci gaba qauluhu wa in min shay'in وما ننزله kuma dai babu wani abu. شيء illa inda na khaza'in wace muna da taskokinsa ba iyaka mun aje wa ma nazulu amma ba za mu saukar da shi gaba ɗaya ba illa bi qadarin ma'lum sai gurgudo sananne ala hasbil misali gurgudon yadda zai zan amfani gare ku iz law nazala ratan wahida da an saukar da ruwa gaba ɗaya ko kuma ko wani abu an ka saukar da shi gaba dai to abin nan lam intifa intifa'ukum bi da ku yi amfani da shi zai buwaya fa yunazzalu bi qadari maslahatikum fihi saboda ka ana saukar da abin nan ko menene gurgudun bukatar ku gurgudun abin da an maslaha gare ku gare shi ثم مثل كيفية إنزال الأشياء على قدر الحاجة وكما با الله na saukar da دشي غرغدون بكاتا با ga misali nan wa arsalna riyaha wa arsalna riyaha laqiya fa anzalna min as-samaa'i to wa arsalna riyaha lawaqiha mun ka saukar da kuma abin nan mun ka sako wato iskoki wato kullun iskoki cikin qur'ani in an yi musu jam'i to rahama ne in an ce rihu kawai azaba ne rihun fiya azabun amma riyah kullun abin nan ko da yake iskoki ga Hausa kamar yadda wani yace wato da Hausa abin aljanu kenan <laughs> eh, to wato iskoki ah, ah, lawaƙi waɗanda yake abin nan su iskokin nan wato su ke yin baye tsakanin itace domin kowane icce akwai namiji akwai mace akwai namiji akwai mace sai iska ta tauta ɗebi huren namiji ta kai ma mace in ba don haka nan ba macen ba za ta yi ciki ba balle ta haifi 'ya'yan itace wanda za ku ci ah, kun fahimta ko ai la ta ti bi quwwatin tubsiduha ba su da karhi wanda yake za ta bata ya itace wa hiya kathiratu inda la kuma suna da yawa waɗannan iskoki wurin ubangiji wala yursalu illa ma yulqi ba a sako iskokin da karfi sai gwargwadon yadda zai zan wato za su ɗebi hure za sauki su kai ga kuren mata wa yadurru al-ashya'u bi qadari ragabati sannan bayan haka nan kuma komi ubangiji yana kokkugar da shi gwargwadon bukata wani ma ya tusabo fi talqihin riyahi sahabu akwai abinda iska kuma ke amfani wajen abin nan yin baye din nan ruwan sama shi ma sai an sa wani iska ya doki wani iska sannan ruwa zai shigo iska guda bai hidda ruwa sai iskoki ga shidan fa na min samai hmm. mun ka saukar da ruwa daga sama ai ashabu girgije li annahu fi sama'il ardi wato domin cikin sama ta farko ne mun ka saukar da ma'an ruwa fa azqaina ku mun ka shayar da ku ruwan nan salihan ya mun ka maishe shi ya dace ga ban ruwa wama wama anzalnahu jibalan ba mu saukar da shi duwatsu babbake babbake ba kuma kun fahimta ko yukasir su rubuta ko wanda zai kare gidajen ku ya hulukum manafi akum kuma ya ya halakar da abubuwan amfanin ku wa ma antu lahu bi khazin sannan kuma ruwan nan ko kun ka tsare shi ko kun ka ce a kawo kuna bukata ku saboda ka ba ku ne masu tsarewa gare shi ba mu ne mun ka tsare ai laysat khaza'inuhu bi aydikum taskokin ruwan nan ba ga hannayen ku yake ba za fi ma tarawna wannan ga abin da yake kuna gani kenan wata husuna wanda yake kuna iya gani kuna iya lalaba ku ji fa ma balukum bima la tahsunu sauran abubuwan da ba ku gani fa wasan iyakarsu

Eh, don a hausawa da ba su da abin nan duk ciwon da ya ba su san kansa ba su ce iskoki ne eh, ka gane ko eh, kamar likitoci su ko yaman da ba su samu ba sai su ce neca ne <laughs> shi kenan <laughs> kun gane hmm. wa inna nahnu wani mitu wato Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa ni wani mitu ko mu ke kashewa kun san idan ake rayarwa kun san idan ake kashewa ah. wannan ashe ke yana cikin abubuwan da ba mu sani ba ayin an huma fi ajsamikum muna musanya wannan cikin jiki mu ɗebe wannan huma kun san rayuwa kun san mutuwa wala ta huma amma ya suke ba wanda ya sani illa bi alamatihima sai dai alamu sun kawai in mun ga mutum na motsi mu ce yana da rai in mun ga yana dariya mu ce yana da farin ciki in mun ga yana kuka hawaye sun dau mu ce bakin ciki yake yi amma yaya bakin cikin yake baka sani ba wa nahnu alwarisun mu ne masu gadon kuma komi ai albaquna komi zai mutu sai mu dai za mu gada komi na rusu jami'al khalqi za mu gada dukan halittu summa innal hayata wal mamata lam yatruka lam yutruka bila qaidin sannan ita rayuwar da mutuwar ba cewa an kai haka an ka sake su fada inda sun ka ga dama ba akwai kaidi kamar yadda za ya faɗi wala qad alimna ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم الله يتي من سن ودان da yake za su fara mutuwa daga cikin ku ay man tuqaddamu min al-khalqi min ladun adam tun daga zamanin adam kun ga shi adam da ƴaƴansa da jikokinsa da wani wani bayan wani ha an ka kawo gare mu bayan mu kuma ga munan wani bayan wani kun ga ashe da an yo gaba ɗai ya za mu zauna ko gida sai ya buwaye ka ya'yanka ma sai su kun hidda kai daga cikin gida wala kada alimna al-mutaakhirin ko mun san masu jinkiri ayyul mutaakhirin ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama wannan duk yana rubuce na farko ya jikoki ya jikoki ga anan da har zuwa ƙarshe to ci gaba a mu ci gaba inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum wa inna rabaka wa yashirun kuma yadda al'amari yake ubangijinka shine ke tayar da mutane bayan duk wannan rayuwa wani bayan wani in sun mutu kuma shi ke tara su innahu hakimu Allah mai hikima ne ga aikin sa masani ne bi khalqi ga halitta shi ay sifata alhikmata wal ilmi suhi biyu na hikima abinda hikima komi za a za a shi da ya dace shine hikima kuma abin da ilmi komi za a yi a yi shi bisa ga tsari an san yadda zai zai ba ba ga kaddarawa ba wato kamila tani wato abin nan hikima da ilmi sofi ne kamilai biyu to you want to embrace islam embracing Islam means you leave all your customary life to the laws of Allah. Whatever you do, you ask how is it permitted to by Allah. Uh, if you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that means you confess and you promise that you will follow these laws to the end of your life, and you are your reward uh, will be paradise, and uh, become in peace here in the world also. Uh, you accept it. Yes. Uh, say La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Then you are Muslim. you go, they will teach you Islam. What is your name? Eh? Eh? Nimi wato abin nan suwofi biyu ne cikakku ga Ubangiji. Wa min adallati ma khalqul insan daga cikin hikimar Ubangiji da ilimin sa kadibiyar da halitta mutun wal jan da yadda halitta aljani wa a athar bi qawli zuwa ga wannan ya ishara da maganar shi wato kenan halittar mutun akwai hikima cike kuma an yi shi da ilimi haka nan aljannu to ci gaba ولقد خلقنا خلقناه من قبل من نار wala kada halakana al-insana hakika mun halitta mutun adam min salsalin daga daga yumbu tinin yabisin daga laka busassa yusma'u lahu salsala in an kwankwasa sai a ɗora jin sauti sautun idza kira kun gani wato hikima ubangiji ai rayuwa ta hi kusa ga laka wanda yake akwai ruwa ciki inda an ce laka wanda adda ruwa ciki hankalin mu ya hi ganewa na cewa an sa rayuwa to ba sa rayuwa lokacin da yake busasshe lokacin da yake ɗanye ba sai da zan in ka buga kana jin kwar kwar kwar kamar an an dafa min hama'in wato daga bakin yunku masnun wanda yayi wari ya buce sannan bayan haka nan ya zama mutum ay lam yuj'al hayatu fihi illa akhira marhalatin wato ba sanya rayuwa ciki ba sai karshen rayuwa karshen hali bayan yana danye ya zama mai laka sannan ya bushe sannan aka sa rai haisu kharaja inda ya fita an halil hayat daga halin rayuwa don da an sa lokacin da yake danye ya yi kusa ga hankalinmu kun fahimta ko izil ya bisu min domin abin da ya bushe daga yumu abad ya hinisa min at-tin daga laka a radabi danye almutagayyir wanda ya canza wa ma dhalika lam yaj'al insanan illa ba'da an yabisa an yabisa duk da haka ba sanya mutum mutum ba sai bayan lakar da anka halitta shi da shi ta sai da dan danya eh, mai wari ta bushe sannan bayan haka nan zan mutum wa sar salsalan ya zama wanda yake in an kwankwasa za a yi kwalkwalkwal kamar tukunya wa hadha mimma mimma yuzidu al-aqila dihshatan wannan zai sa mai hankali ya ƙara ɗemuwa fi amrillahi ta'ala don da an ce ya samu rai lokacin da yake laka ya yi kusa ga hankali amma an ka bari sai da ya koma abin nan kamar an an mai shi kasko ana kwankwasawa kwarkwarkwar sannan an ka sa rai ya yi nisa ga hankali to ci gaba waljanna sannan kuma muka halitta aljannu shi kuma uban aljannu shine iblis khalaqanahu mun halitta shi min min qabl gabanin halitta adam ba daga laka ba min nari samu daga wuta wadda yake tana zahinta yana shiga ga kawahin jikin mutum kun gane ko min nari la dukhana laha wadda yake babu hayaki gare ta tanfudu fil masami wadda yake tana shiga cikin gabuban mutum wa ana abi sali an ruwaito daga abu sali asamum samum narun wuta la dukhana la hawa dake bata da hayaki wa sawa'iqu takunu min has kuma daga gare na yake tsawa tsawo wakin nan da ake na na hadari daga irin wannan wuta ce wa hiya takunu bainas sama'i wa bainal wa bainal hijab tana tsakanin sama da wani shamaki da Allah ya yayi wa idza ahdasa Allahu amra in Allah ya fara wani abu kharaqatil hijab sai ta abin nan ta ƙone wannan shamakin da an ka yi mata fahawat ila ma umira biya ta haɗo ga abin da an ka umarce ta ta ƙone shi wal hiddatu allati tasma'una harqu zalika alhijab wato sauti wanda kuke ji lokacin da tsawa ke kagal lokacin da ta kece wannan shamaki ne Wata wannan shi a cikin littafai qultu nitik wallahu alam la'allahu ya qasadu al-kabara Karu ba kila yana nufin abin nan ah, abin lantarki ba da an zakar khalq kun fahimta ko eh. domin lantarki ko gashi nan ko ina ah, ba da an zakar khalqal insani bayan halicci halittar mutumin dinin daga laka ba da khalqil jani bayan halitta aljani min nari samu daga wannan wuta wadda yake tana ko ina cikin shamaki kuma sai in ta an tashi amfani da ita ta fito da kada kafiyata zalika ya faɗi yadda za a yi ɗakin yin haka nan wa kaifa al adawatu bainal jinsayn kuma yadda kiyayya ta sabu an yi aljani da wannan wuta sannan an kai mutun da wannan eh, laka eh, sannan ita wutan nan kuma wani nau'in halitta ne tana nan tare da ko ina cikin shamaki sai an tashi ta yi amfani a fidda ita kun fahimta ko fa qala yace ga yadda kiyayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan biyu wa qala lil خالق بشرا من من حمل مسنون eh, kun gani idan mutum ya diba bai gani kama akwai wuta abin nan amma lantarki da nan ku diba saboda shi ka ɗauki abin nan telefon daga nan kai magana da amerika cikin ɗan lokaci guda ashe kenan duk abubuwan na haɗe wato ka ambata iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka ce lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni mai halitta mutun ne Allah ya ce wa mala'iku ni mai halitta abin nan mai halitta wani mutun ne wato kenan bashar halitta shi babu gashi ga jikinsa shine abin nan fata ga hili min salsalin daga laka busassa min hama'in wanda yake busassa nan ta fito daga laka masnun wadda eh, ta yi wari fa idza sawaituhu fa idza sawaituhu hanafakhtu lahu sajidin fa idza sawaituhu in cika halitta shi shi mutumin nan wa wa nafakhtu fihi min ruhi busa ruhi na cikin sa wato wani iska ne ubangiji ke halittawa ya sa ciki wato mala'iki ya hura fasar hayan ya zama rai wa ilafatu ruhi ilaihi tashrifan da anka jingina ruhi zuwa ga ubangiji yace ruhi wato dan girmamawa ne wato girmamawa ne ga adam kun ga shaytan ba halitta shi da ruhin ubangiji ba bai ce ruhi na ba eh, yana yiwa kana da bayi biyu kace wannan bawa na don girmama shi ba wai don ya an ɗebo shi da gare ka ba kun fahimta ko wa bayanan li khalqi isa kuma wannan yayi bayani ga halitta isa alaihi salam shi ma an ce min ruhi ko wala farqa bayna ruhaihima saboda ka babu bambanci tsakanin ruhin adama da ruhin isa alaihi salam wa ruhu baqi bani adam sauran arwahun irin namu kuma duk haka ne Mun fahimta ko don komai an ce min ruhina ashe kenan da adam da isa da sauran mu duka ko da na abin nan na arna duk ruhin ubangiji ne wa inna masharafu fin nubuwa wannan inda daraja take wanda an kama suwa annabi kun fahimta ko ko kuma an ka bashi ikon shi ibada wa qad sharakahuma fihi ma ghayruhuma wa ta abinnan wanin abinnan wanin wanin Isa da wanin Adam sun yi tarewa da abin nan Adam da Isa ga abin nan ga zama ruhi kun fahimta ko to ina ne wa qawluhu sajidin Allah yace inna halitta wannan halitta na saruhi na gare shi ku faɗi gare shi kuna masu sujuda sujuda tahiyyatin wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa aw sujuda haqiqi ko ku azago shi ƙasa domin abinda ake ce ma ibada kai abinda Allah ya ce kun fahimta ko wa kana ja'izan domin wato baka cewa wannan sujuda haram ce ta halatta bi amrin min Allah domin umarni ne daga Allah wa adamu qablahu ko wa adamu eh, wa adam eh, qibalahu tashrifan lahu kuma adam wato an kace ayi abin shine alqibral alqibla sujudan kama yanzu yadda muke yin sujuda zuwa ga Ka'aba shi wato adam nan ya zan alqibla wannan sujuda eh, amma asalin sujuda ta Allah ce Allah an kawa domin shi yayi umarni da ayi kun fahimta ko an kasa adam don ya zan alqibla don ya zan daukakawa gare shi فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة سي ملائكة سنك سجودا كلهم أجمعون دكان سجا بعد أي دك سنك سجودا domin suna bin umarnin Allah ba su saba masa illa iblis illa iblis Illa مع sai dai إبليس سيد إبليس wato abin nan huwa abul jinn shi ya haihi aljannu kamar yadda Adamu ya haihi mutane kana bayan mala'ika a wannan lokaci yana raye cikin mala'iku wato saboda haka umarnin da an kai shi ma ya shiga aba an yakuna masajidin ya zan cikin masu sujuda don mi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين bi hankulin Ubangiji wato ba shi kamawa nan da nan sai akan hujja kun ga yana irin murtsike shi wannan lokaci amma sai kala ya ce ya iblisu malaka Allah ta kona masajidin me yasa same ka baka zan cikin masu sujuda ba قال قال لم أكن لأسجد لبشر ya ce lam akun li asjuda ba yi ina yin sujuda ba ai la yan bagi li an asjuda bai kamata in sujuda li basharin ga mutum wanda yake ko gashi baya daga jiki ne ko wato abin nan khalaqatahu min salfani ka halitta shi daga abin nan busasshen yunku min hama'in kuma daga wanda yake laka masunuwa da mai wari ta bushe sannan ka halitta shi cikin wannan hali ya zan yi mai sujuda ne ko an da wuta kun gane to kala ma fakhruj minha fa innaka rajim qala fa harij minha sai Allah ya ce masa to ka fita daga aljanna ai abin nan min aljannati ilqa'an fi fi jawab shart muqaddar wato ai fa haisu asaita inda kai sabo cikin aljanna wa takabbarta kai girman kai fa harij minha ka fita daga gare ta wa innaka rajim kai an kore ka daga rahmar ubangiji wa inna alayka la عليك اللعنة إلى يوم الدين kuma akwai la'anar Allah akan ka ila yawmid din har zuwa ga ranar sakamako wa yau mu din shine ranar sakamako la'anar shi shine wato la'anar ta ci gaba har can li'annahu ta takalihi domin shine karshen a ce yi wani wata ibada kun ga ibada ba ta karewa ko mutum ya mutu domin in mutum ya yanzu ga wannan muna yi in an mutu kuma za a tambayi mutum wane ne ubangijin ka wane ne addinin ka wane ne abin nan wannan duk aiki ne haka nan kuma in an tashi sai a ce kuma a yi sujuda a yi sujuda wanda bai saba da sujuda ba sai bai ya kan gare kun fahimta ko eh, abin nan wato bayan haka na sannan a raba abin waɗannan su shiga aljanna waɗannan kuma wurin siradi wannan da haske sai bayan su an fara tafiya da haske sai munafiku na waɗanda sun ka bayyana imani kuma sai hasken su ya bice saboda haka sauran musulmi kuma abin har annaba suna jin tsoro na ce rabbana atamim lana nurana wato sai mutum ya shiga cikin aljanna sannan ya amince Allah sauƙaƙe to <laughs> to ci gaba kana rabbi fa'anzini ila yawmi wa wato da yaji an ce wato har ranar sakamako akwai la'ana a kan shi wato kenan duk mai ibada kenan in ya gama zai ce Allah la'anin shaitan sai ya ce to ya ubangiji fa andini ila mi wasu ka yi min jinkiri har zuwa ranar da ake tayar da su la'anan nan da suke yi min ni kuma in rama eh shine abin nan eh annasi yi kusa ko wato ran eh, ya kasu da Allah ya mutu abada yana nufin kenan har ya mutu kada ya mutu kenan har zuwa tashin kiyama li'annahu idza umhila ila yawm al-ba'th domin an kai mai jinkiri zuwa ranar tashin kiyama alladhi huwa waqtu nafhati thaniya shine ta biyu la ya mutu kenan ba zai mutu ba da zalika linki da al-maut da mutuwa ta yanke daga ran nan min shine nafhatul ula daga busa ta farko kowa zai mutu shi in bai mutu a wannan lokaci ba wato lokacin an kai ta biyu ba zai mutu ba kenan fa alima annahu idza umhila ila yawm al saboda aka shaytan kun ga yana da ilimi ya sani kenan yan kai mai jinkiri har zuwa ranar busawa wato umhila illa abada ai mai jinkiri kenan har abada kun kun fahimta ko ba zai mutu ba to fa ajaba kun ga kenan abin nan ilmi in Allah bai shiryar da mutum gare shi ba sai ya zama sanadin halaka gare shi to fa hu ilai sai Allah ya yayi mai jawabi yace qala qala fa innaka min al-munzirin ila yawmil waqtil ma'lum kala sai Allah ya ce masa fa innaka min munzari kai kana cikin wanda aka wajinkiri jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar yini sananne shine lokacin busawa ta farko eh, ba ba hata biyu ba to ci gaba قال رب بما أغويتني da لهم في الأرض to da ya ji an ba shi wannan dogon rayuwa ya ce ehen ƙala rabbi bi ma ga wacin ya ubangiji na ina rantsuwa da batar wadda ka yi min la uzayyinan lahum fil lalle zan zan kawata musu kahirci cikin kasa wato da yin zunubi wala ugu yadahu wallahi sai na halakar da su ajma'ina gaba dai wala yasadi wa an yugu yahum ko sun mastasna man yi urafa annahu la la yasdi an yuguyon sannan ya shi ma kansa ya san akwai wasu wanda bai iya batarwa ya toje su ga sunan eh. lokacin da suke wannan da Allah eh. shi bai san akwai azaba ba ya sani amma kuma ba sa mai jin tsoronta ba ka gane Hmm. ba ga wani na kashe kai ne ba in ya san abin da mutuwa yana yi ne eh, ka gani gani yake kamar ya buce ya huta kada ya kunya qala ta'ala ko illa ibadaka wato sai bayanka minhum daga cikin ƴaƴan adam al-mukhlasin waɗanda an ka tsarkake ko kuma al-mukhlasin waɗanda yake masu tsarkakewa imani alladhina khasaltahum min khaba'il wanda ka katar da su daga abin nan daga tarukana su kan bai iya tsamar da su abinda an maganin shaidan guda ne kabi abinda shari'a ta ce shi dai an maganin sa bayan shi baya da wani magani wato ya san akwai su bayan Allah bai wadanda bai ima eh to ci gaba ala zafirabun alayya muttaqin inna ibadi إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال تعالى الله يتي هذا صراط مستقيم كما الله يتي غونغا wannan shi a gaskiya wato wannan shi a hanya ta wadda adda daidaitatta wanda bi hanya ta wato shedan bai yi masa isharatu ila anna al-iman bil wahdaniyya wato ishara ne zuwa ga mutum yayi imani Allah shi ɗaya yake bauta ma wal amal bi muqtalahu sannan yayi aiki kamar yadda wahdaniyya ta hukunta huwa sirat shine hanya alladhi la yu'aridu shaytan wanda ke shaytan ba zai ba zai ba zai eh, gitta mata ba alaman yimsuku bi ga wanda ya rike hanyar din wa fihi najatu min haba'il shaytan kuma wanda ya bi wannan hanya ya tsira daga tarukan shaytan qala ta'ala kuma qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultanu ya shaytan bayina masu bin hanya ta masu imani laysa laka alayhim sultanu baka ta hujja akan su illa man ittabaka sai wanda ya bi ka min algawin daga cikin halakakku su dai ay alkafirin kafirai zahiru hadhihi almuhawara wato wannan kun ga magana ce tsakanin Allah da da shaytan bayan Allah ta'ala wa bayan iblis ya katali anna Allah ta'ala ta kallama ma'ahu bi gairi wasda Allah ya magana da shi ba da wasda komi ba kun gani ashe kenan magana da ubangiji sai in ya ta ya duhi imani da ita wa an wa in qila inna mukalamata Allah ta'ala bi gairi wasda min azamil manasib in anka ce to ai magana da Allah babu wata daraja tsakani ita adga daraja ko wa ashrafil maratib ita ce mai daukar darajoji fa kaifa yuqal husuluhu li rasul ah, ah, kafara to ya za a yi kuma Allah shi magana da ah, kan kafin rai shaytan fal jawabu anna mukalamatu llahi inma takunu mansiban aliyan wato magana da Allah daraja ce madaukakiya idza kana ala sabili ikram in yazan wajen girmamawa ne wal idami don a girma wanda an kawa wa ma idza kana ala sabili ihana amma yazan don walakantawa ne wa tarde da korewa daga rahama to ah, fala ko ah, fala samma zikir hmm? fala wato ba ta abin nan ah, wato summa daban wato na auna abin nan fala ba ta zama girmamawa kamar a dauki barawo yana ɗaure a kai masarki ya gan shi ya ce kai ne kai yi kaza ce ran kashi daɗe na tuba kun ga <laughs> ba ɗaya yake da abin nan ba hmm. sun mazakar zakar marja eh, eh. da wannan mugun malami ya fi shaidan eh domin a shaidan lallashi yake yi mugun malami shi ko sai ta muku magana yadda kuke mani gaskiya ne ya yayo nan ya yayo nan ana mai hijara eh yace suna mai hijara eh shaidan sai ya tabi <laughs> ya yi tabin ya huta ثم ذكر مرجع اتباع ya Wa ina وقد موعدهم أجمعين to kuma mabiyanka daga cikinsu wato jahannama ita ce makomarsu ajma'ina gaba ɗaya ai man baka wanda ya bi ka ya iblisu ma aka tare da kai wato duka cikin wuta jahannama ita ce ku eh amma nan hmm. makoman ah, waɗanda suka bi shaidan لكل باب to ita jahannama tana da ƙofofi bakwai ko kuma abin nan ɗabaƙa bakwai likulli babin minhum ga kowane abin nan ƙofa daga cikinta daga cikin mutane akwai juz'un wato yanki rabo makasumu wanda an ka raba ga wannan ɗabaƙa ai awwal adbaqi jahannam farkon dabaka ta farko ita ake ce ma jahannama wato wanda yake ne za su tsaya nan sannan da zake binta sannan hudama na bi summa sa'ir sannan sa'ir na bi summa saqar summa aljahim sannan jahim summa alhawiya wannan ita ce ta karshe wali kulli dirkatin qaumun ga kowane daraja zuwa kasa ita ake ce dirka daraja zuwa sama ita ake ce daraja saboda haka ga aljanna adda daraj duraj amma uh, wuta dirak gare ta wanda yi kasa ya yi azaba wato ga kowace dirka akwai mutane yasku na wanda ke zama wal ma'ana uh, Allahu yujzi'u atba iblisa yujzi'u ko yujzi'u asba uh, abla atba iblisa sab'ata ajza'in wato zai kasanya su kashi abin na kashi bakwai li'anna maratib al-kufri mukhtalifa domin darajojin kafirci ya saba ma juna qala ad-dhahhak dhahhak ya ce fi dirkatil ula ahlut tauhidi wato mutanen tauhidi mu'minnai waɗanda sun ka shiga wuta su za tsaya ga abin nan dirka ta farko eh eh masu dan kalmen sabo allazina dakhalu nar wa sun ka shiga wuta yu'azzabuna fi azabi musu azaba bi qadari dhunubin gurgudan dhunubin su summa yakhrujuna min hasanin daga wuta su koma aljanna wafi saniya ga ta biyu an nasara ko ga suke bin su wafi salisa al yahud yahudawa wafi rabi'a as-sabiuna masu bauta mala'iku domin sun yi yahud tsanin kahirci ah, wafi al khamisa al majus masu bauta mauta iranawa eh, wa wafi wafi sadisa ahlu shirki mutanen kahirci masu bauta magumaka eh, wafi sabi'a al munafiqun na ya ambaci abin da ke mukabala ga mabiya iblis wato waɗanda su wane ke mukabala da iblis muminan wa humul uh, muttafiquna ko uh, humul uh, muttafiquna alladhina imtasalu amra llahi kai muttaqun ne ba muttafiquna ba muttaquna ne eh. sune muttaqun alladhina imtasalu amra llahi waɗanda ke sun bi umar awamir allahi umarnin ubangiji wa wajtanibuna wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da Allah ya hana waje mai kuma ya ambaci sakamakon su wa ya ce innal muttaqina a wajen wutan nan wajen magana wuta din nan ana ce in mutum ya shiga kamar misali ya shiga hawa na biyu an ce kuma ana yi kamar yadda da shiga wani kasa ainihin wutan duka sai ya shiga ne ko kuwa wato wanda ke ta kasa wato sai ya ta sauka ya ta sauka har kasa Eh? Eh? aljanna eh tana da daraja ta zuwa sama firdaus ita a'ala ita ta annabi yake in za ka roƙo kai roƙi firdaus al'ala eh, domin in ka roƙi in za ka roƙo kan roƙi a bani a bani fan goma kaga sai a ce in guga naira a huta <laughs> kaga amma in ka roƙi naira za a ce ba a bashi ku bashi abin nan ku bashi kwabo ka gane don haka annabi yake in za ku roki aljanna ku roki alfirdaus al'ala wanda yake can annabawa suke eh, eh. Hmm. wato da yawa mutane na ce arnan kasan nan majusu ba majusu ba ne majusu masu bauta ma wuta su ne mutanen iran farisa gabanin musulunci Eh, farisa gabanin musulunci wato wuta suke bauta ma wato su ko suna cewa Allah biyu ne akwai Allah za Allahn musiba akwai Allah rahama Allah rahama haske gare shi don haka suke hura wuta su yi dilala da haske nan zuwa ga wancan Allah ilahun nuru wa ilahun zulma eh, Allah haske da Allah duhu eh, saboda kana jan ana cewa lokacin da an kaifi annabi wato wuta uh, sawata sawata sunan gari ne inda babban uh, abin nan uh, gunki yake na wuta wato shekara mai tamba taɓa mutuwa ba ana tsoronta radda an kaifi annabi sai ta yi dip eh. eh, an sa an gara buhairatu eh eh To innal muttaqin waɗanda yake masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mare tajri fiya suna gudana ciki wa yuqalu lahum sannan a ce musu udkhuluha bi salamin ku shiga cikin aljanna da aminci ai salimi na kuna masu aminci min kullum makhufin ga dukan tsoro aw ma asalami tare da aminci ai sallim ko wato ku ce ku shiga da cewa assalamu alaikum wadkhulu ku shiga aminina kuna amintattu min kulli fazin babu ko wani tsoro eh, wato sallimu wadkhulu ku yi sallama ku shiga aminina kuna amintacci min kulli fazin ga dukan tsoro wa min zawali hadha na'im kuma kun amince wannan ni'ima ba za ta gushe ba har abada to ci gaba wa nazana to kuma lokacin da mutane za su shiga aljanna akwai masu kiyayya nan duniya wannan ya doki wannan wannan ya amine ne hasada da wane ne in Allah ya nufi su da shiga aljanna duk sai a ɗebe musu wannan kiyayya mun ka ɗebe ma fi su duniya abinda cikin zukatan su min gillin na hikidi ai kamin wanda abu fi su duniya cikin zukatan su wa kullu khisalin zalimina dukan halaye waɗanda yake ba su da kyawu mutum bai shiga aljanna face an wanke shi daga gare su eh, ya ba jewa ruya domin jewa kullun wato abin da kana je mu wani dan ka ga tare ma abin da kake son ka samu <laughs> kun wanda ko don haka kuke ganin malamai malamai suke wa hasada yan abin nan ma'azka da ma'azka suke hasada marina da marina kowa da nashi iri ɗaya abin nan ba wanda ke shiga gonan wani hata masu kasar da yan abokan kan Alhamdulillah <laughs> wato an ruwaito annal mu'minin ah, yuqafuna ala babil jannati an ruwaito cewa in mu'minai sun ka tafi za su shiga aljanna sai a tsaishe su ga kofa aljanna waqafatan dan tsayi wai kutasu ba'duhu bin balin sai a ce kowa ya rama abinda da wani yayi masa sun mayu bihim ila janna bayan sun ko wannan ya mari wannan wannan ya shuri wannan sannan ba kana ce to sai ga aljanna wa qanna qallahu qulubuhum min al-gilli al-hali Allah ya tsarkake abin zukatan su daga gilli wal gishi da gishi wal hikidi wannan shine amfanin haddi kun ga duk yadda kai ai mutun yayi ma abin an kai masa haddi kaga sai ka ɗebe eh, to ci gaba ikhwana hmm? gilli min damir sudurin wato su koma ƴan uwa ala asurin mutakabilin lokacin da suke cikin aljanna kuma sai su zauna akan gadaje suna fuskantar juna wato ba wani bai ba wani keya domin li al asirati bin domin gadajen sai su dorige waya da su kowa na kallon fuskar wani la ya masun fiya la fiya nasabu la yi masu mafiya nasabin wata wahala ba za ta ko shafe su ba balle ta taba su wa ma hu min habibin kharijin ba su zan wadanda ake fitarwa har abada daga cikin aljanna to ci gaba nabi ibadi anni ana to sun ma bada an zakar wasu masiri ahalin nari wa wa ahalin janna baya ambace makomar yan wuta da yan aljanna wa ma yuragibu anil ula da abin da yake na abin nan da abin da ke tsoratar da mutum ga ga wuta wa ma yuragibu fi tsan da abin da ke kwadaitar da mutum ga ta biyu amara ta'ala rasulahu an yuwajiha an-nas Allah ya umarci annabi ya fuskanci mutane da wa'azi wa yukhbiruhum an rabbihim shi ba su labarin halin ubangijinsu liyazida targibu fi talbiyati da'awati don ya ƙara liyazida targibu don ya ƙara kwadaitarwa ga karfa ma kiransa watan firi an mukhalafati kuma da nisantar da mutane daga saba ma Allah fa qala yace nabi ibadi an ka ka fada ma laraba abin nan ka fada ma mutane bayi na labari na nabihum anni wato ka ba su labari wato hali na ana al-ghafuru rahim ni ne mai yawan gafara ga muminai ar-rahim kuma ni ne mai tausayi gare su ba su labari don su ƙara kwaɗai zuwa gare ni ga karɓa eh wa anna azabi kuma ka ba su labarin anna azabi wato azaba ta ga masu sako kuwan azabu shine azaba al'ali mai raɗaɗi.